وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan kuwa muna cikin wannan sura mai girma ita ce surat yasin wanda karatunmu da ya gabata mun tsaya aya ta goma sha biyar kenan yau za mu tashi aya ta goma sha shida a cikin wannan sura a yau sha bakwai ga watan ramadan na shekara dubu ɗaya da goma sha aya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha tara a bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عرضه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا غيرنا لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون الله سبحانه وتعالى bayan ayoyin da suka gabata jiya inda wannan alƙarya wanda annabi musa ya tura jama'a shi annabi isa kai domin ya musima mutanen wa'azi ya aika masu da manzanni guda nawa ya aika masu da manzanni guda uku sannan kuma ya karfafe su da manzonanku domin su zo su yi imani ake bukata sun karyata waɗannan manzanni dukkan har na ukun shi ma sun karyata shi suka ce ai su ba kowa ba ne sai mutane misalin su kuma ubangijin rahama bai saukar da kawai ba ma'ana babu wani aiki da aka yi sun soke daga kenan suka ce su waɗannan mutane ba komi ba ne sai makaryata ma'ana sun zo ne su karyatar da su kawai ma'ana waɗannan mutane kun gaba su yadda ba sun imani kenan don da sun karyata manzannin da aka yi musu sai su manzannin tun da an karyatar da su ba su kama wada da su ba sai suka ce kalu sai suka ce su manzanni kenan a rusul rabbuna alam shi ubangiji mu ya san inna ilaikum mursalu la mursalun lalle mu tabbas wallahi manzanni ne zuwa gare mu kun ga sun da tabbata ai ajabakum ar-rusul bi qawlihim Allah ya'lamu annana rusuluhu ilaikum ubangiji mu ya san cewa lalle mu manzanni shi ne zuwa gare mu walau kunna kadaba lan tagama minna ashadd al-intiqam da mu makareta ne kamar yadda kuke cewa to da ubangiji ya daukar sa akan mu mafi tsananin daukar fansa mana da Allah ya azabtar da mu da mu makareta ne kamar yadda kuke rawaitawa ibn jarir yake cewa akadul khabara kuna billah ukidul akadul khabara kuna billah sun karfafi labarin da lamu yace la mursalun dan tauhidi ya tabbatar da abun saboda ana magana da munkirun ne waɗanda suka musanta abu ba su yadda da abin ba shi yasa ya aka kawo wannan abin sabanin kuri na farko aya ta farko ɗin wanda ita ba a haɗa ta da lamu ba sau an ce qalu inna ilaykum mursalu nan ba ce la an ƙara tauhidi saboda masu musun abin da ba su da shi ba wa ma alaina illa al-balagh ba abinda ke kan mu su manzannin suke faɗin wannan magana zuwa ga su waɗannan mutane da basu yarda da su ba sai dai kawai isar da wannan sako wanda yake ne mu tabbatar muku cewa mu manzannin Allah ne kuma mun zo mu isa muku da wannan sako domin mu fitar da ku daga dukkan jahilci zuwa ga haske na imani wa laysa alaina illa an nuballighakum allahi balagan wadihan jaliyan babu wani abu akan mu sai mu yi samakon sakar Allah wanda yake bayyananne kuma wanda yake hasken shi ya bayyana la qumu da fi babu wani rikici a cikin shi a sakon Allah babu rikici saboda abu ne daga wajen Allah kuma ka isar da shi ga mutane so kuma babu wani rikici wanda ka gani rikici wanda yake gaskiya ne shi ne zai musanta fa in amantu falakum sa'ada idan kun imani da abin da muka zo muku da shi to kun samu cin nasara za ku samu aljanna wajen Allah wa in kadzabtum fa lakum nar idan kuma kuka karyata wa in kadzabtum fa lakum shaqawa idan kuma kuka karyata ko kuna da tsabewa da hasara akan ku kaga sun bayyana masu komi kenan su ne manzannin Allah ne in an bi su an tsira wanda kuma bai bi su ba to ya sani ce wurin da dama yake malam mai tasirin a cikin ulumin tanzil yake ƙarin bayani ya kawo magana ta abu hayyan yake cewa wa fi hadha wa'idun lahum wannan ana nuna wasu narkon azaba akan su idan ba su imani ba tunda me ya sanya suke da narkon azaba domin ai sako bayyananne ya iske su su ne suke jayayya da wannan sakon domin ya ce wa usifal bala bil mubin an sifanta isar da sakon bayyananne ne li'annahu al-wadi lil ayati shahidati bi sihhati al-insan saboda akwai ayoyi masu kafa shaida masu tabbatar da cewa ingancin wannan sako daga wajen Allah ne so kuma kenan idan ba su imani ba suna da azaba mai radadi saboda in imanin nasu كما روي في هذه القصة من المعجزات الدالة على سلك الرسل كما يندل هو يتونى نقصوشي دبان دبان أتكي إذا وانا سورة وانا سكينونا قسكير منزني daga ciki akwai Ibrahim Akama warkar da bakawo wal abras da mai cutar baras kuturta wa iya ilmayi da kuma rayar da matace duk akwai waɗannan abubuwan wanda dukkansu suna nuna gaskiyar manzanni kuma suna nuna cewa tabbas mutum ya bi waɗannan manzanni ne zai samu cin tsira da cin nasara da samun aljanna wajen Allah saba musu da ƙin biyayya a gare su tabbas akwai tabewa da asara da kuma da dama ta har abada da damar lahira ita ce da dama ta har abada tunda ba za ta kare ko ga matsala ta faɗi amma duk wannan gargadi da nuni da jawo hankali da suka yi masu sun yi imani ba su yarda ba bal kalu sai suka ce in na ta tsayar rabi'u kai mu muna muna shi'umci da mu ma'ana kawai mu kuna ku matsala ne a gare mu shine shi'umi abu shi'umin abu wanda in ka ganshi zai sama matsala ko dai sama kasara ko wata nadama ko wani lalace wasu abubuwa wasu abubuwa daban-daban haka suka canza su waɗannan manzanni ɗin, wasu na shimunci da waɗannan manzanni ɗin domin ba su yarda da su ba kana lahu ahlul qarya su mutanen ƙaran ƙasa haka suka ce musu inna tasha'amna bikum mu muna shi'unci da ku wacce kun da wasu sakonnin da kuka zo da shi alƙabe mummunan sako ya sa saƙon da Allah ya aiko manzanni da shi sun suke ce mummunan sako an gane wa tarki ibadatul awsan da kuke kira wai mu daina bautar gumaka wannan ba zai yi ba ba za a bari ba kenan kamar yadda su suke wannan magana kalal mufassirun malamai masu tafsiri sun faɗi game da wannan ayoyi wasu da sha'umihim fil rusul fuskar ko dalilin suna na da suka yi da waɗannan manzanni din da da'awhum ila dini ghairi ma nuna bihi sun kiraye su zuwa ga addinin da ba shi suke addini da shi ba a gane suna kiran su su zo addinin da ba addinin da suka saba da shi ba ma'ana ba da shi suke yin addini ba fastagrabuhu wastakbaruhu sai suka nemi suka ga abun sabon abu ne kuma suka mummuna wannan sako din wanda aka zo da shi wa nafira ɗabi'a tabi'atuhum al-mi'waja dabi'a sulalatan ta karkatanta sai ta kyamaci abin su ba su yadda da wannan addini din ba wanda waɗannan manzanni suka zo masa da shi ba su yadda ba ba su kalbe shi ba bal suna jayayya da shi ma suna ya shi wannan sabo ne kwata sha'amu bi man da'a ilaihi sai suka yi ta shu'umci suka shu'umta waɗannan mutane da suke kira zuwa ga shi wannan addini din ka annahum qalu kamar dai suna cewa ne a da mimma tad'una ilai muna neman Allah tsari akan wannan abin da kuke kiran mu zuwa gare shi suna roƙon Allah tsari kan kiran da ake masu yi imani su babbata gumaka shine suke neman tsari ga Allah ba za su yarda da wannan kiran ba kenan wanda suke yi wanda ake yi musu da haka shi ma wannan yan uwa yana nuna mana cewa tabbas mutanen nan sun yi nisa mai tafsirin faidawu ya kawo bayani su matawa'adu wa rusula bi qawlihim sai ma suka tsoratar da su manzanni din da maganar su da suke cewa tunda sun ce suna shi'unci tare da su suna ga ba za su yarda da wannan da'awa wanda manzannin suka zo masu da shi ba to da haka sai suke tsoratar da su suna cewa la'in in tantahu wallahi idan ba ku daina wannan wa'azi da kuke mana ba idan ba ku daina wannan kira da kuke yi mu zo mu bi addinin ku ai wallahi la in lam tamna'u an qawlikum in ba ku daina magana ku da kuke cewa wa mun da ku da kuke cewa ila tauhid zuwa kada ta Allah wa rabbi dinina da ke addinin mu da kuke yi la narjumannakum wallahi za mu jajjeje ku kun ji da ake ma manzannin Allah ba su tsaya nan ba wala ya na minna azabun aliyin kuma wallahi tabbas lalle azaba mai raɗaɗi za ta shafe ku daga wajen mu ko dai mu jajjefe ku da duwar wasi ko kuma mu ɗanɗana muku azaba mai raɗaɗi don ku san cewa ba za mu karɓi abin da kuke kiran musu a gare shi haka suka rika faɗi su waɗannan manzanni musawwara ga manzanni sai sun zo suna da'awa waɗanda ake ma da'awar suna mai da wannan manzanni to wannan ai yanzu man hakuri ne ga sauran masu da'awa kada ka je wa'azi a zazzage ka ko a yi macin huska ko a aibata abin da ka zo da shi ka da hankali ko kuma ka daina da'awar sula da wannan abuwan su na farko ba dainawa suka yi ba ci gaba da suka yi har Allah ya kawo ajalinsa kan wannan hali da suke ciki ko kuma su mutanen su shi suka ci gaba da yi masu wannan eh, kashedi lanarjumannakum bil hijara sai wallahi sai mun jije ku da duwar wasi hatta ta mutu har dukkan ku sai kun mutu wala naqtulannakum sharra qitla kuma za mu muku mugun kisa kisan ma ba wai ordinary kisa za mu yi ba a'a mugun kisa mafi aibin kisa mafi wahalar kisa haka za mu yi qalu ta'irukum ma'akum ga amsa da manzannin nan suka ba su sai suka ce masu a a camfin kudin nan da yana nan tare da ku ku kuka camfi kuma yana nan tare da ku ai qalat rusulu lahum manzannin suka ce masu laisa shi'umukum baina bi sababina shi'umcin ku da kuke magana ba wai da mu bane ba kuke wannan magana din kuke cewa sila da mu an hana ko ruwan sama ko wani abuwa kai a da mun can ku da shi'umcin ku yana nan tare da ku ba mu muka kawo muku shi bai kenan wa innama shu'ukum bi sababikum shu'ukum ku da dalilin ku ne wa bi kufrikum da kafircewar ku da kuka yi wa isyanikum da sabawar ku da kuka yi ga Allah wa su'i amalikum da mulkin ayyukan da kuke yi shi ya sanya matsalolin da kuke magana akan su suka afka muku ba mu ne dalilai ba ke kai ma mai da'awa haka ake nuna maka in za ka yi eh, da'awarka mutane sun ce ai sila da kai ka zo da kaza za ka ce a'a ba ni na zo da su ba kuma da man can akwai kaza da ke faruwa akwai kaza da ke faruwa akwai kaza da ke faruwa bil hikmati wal maw'izati hasana ba fada za ka yi ba wajadilhum billati hiya ahsan so kullum abinda mai da'awa ake bukata kenan yayi ya kira al'umma din suka nuna masu waɗannan abubuwan a in dukkirtu idan kun wa'azantu kan wannan abubuwan da ake kawo lokaci ake maku nuni a kan shi kun ɗauki wa'azin da aka yi maku kun karɓi wannan zuwa tauhidi ma'ana kun karɓi waɗannan abubuwa ɗin da za ku karɓe su baki ɗaya to da kun samu cin nasara kenan to amma ba su karba ba bal antum qaumun musrifun sai dai ku mutane ne waɗanda suke ake masu juyar da kai su daga gaskiya duk yanda gaskiya take suna kau da kansu gare ta mutajawizun al suna ƙetare iyakar Allah yanda aka nuna musu su bi abin ba za su bi ba sai dai su ƙetare iyakar Allah su yanda suka ga dama bi shirkikum da shirkan da kuke yi da Allah da haka shi mai shirka da Allah da mai barna da mai hidona hido da Allah irin waɗannan abubuwan suke aiwatarwa ba ruwansu ba tare da wani matsala ba ba sa jin komi sai dai me sai dai Allah ya kama su akan abubuwan da suka yi ta haka Allah zai dandana masu azabar da suka yi idan ba su gyara ba suka bi hanya ta daidai kenan sai Allah ya ci gaba da cewa waja'a min aksal madinati waja'a أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرده الرحمن بجزء لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي وجعلني من المؤمنين mun da waɗannan manzanni suka kiraye su suka yi masu nuni suka yi masu gargaɗi kuma suka nuna duk matsalolin da suke samu daman tare da ita suke wannan matsalolin saboda shirkar da suke yi da Allah da ƙetare iyaka da suke yi tunda sun yi masu gargaɗi din sun yi wa'azantuwa da wa'azin da ake yi masu to don haka a wannan lokaci sai manzannin suka ce musu a ku mutane ne mabarkata waɗanda suke ƙetare iyakar Allah da shirka da suke to ana cikin wannan hali sai Allah ya ce waja'a min aksal madinati ya yas'a ana cikin ga masu wa'adi sun shigo suna wa'adi suna gargadi suna jawo hankali kada kuma ta can baya an samu wani bawan Allah shi yayi imani da su da haka to wannan mai da'awa ya tsammani wala Allah da suka shigo su waɗannan masu wa'azi ana ta yarda da su ana karba wala Allah labari ya kai mashi akasin labarin da yake tsammani waja min aksar madinati rajulun sai kawai wani mutum ya taho daga nisan gari malamai kamar da muka faɗi jiya mafi yawa malaman tafsiri sun ce sunan shi ne habibun najjar sunan shi mutumin da ya yi imanin sunan shi kenan Habibu naja wanda ah, ambatan shi a can gaba ya gabata an ambace shi to ya shigo gari imamu tabri ya rawaito a cikin tafsirin shi da imamu suyuti diddur ya jingina abun zuwa ga abdurrazak da ah, abdubni hamid da ibn abi hatim an ibn abbas qala dukkan sun ce ismu ismu sahib yasin habibun najjar duk waɗannan malamai da lissafa sun ce sunan wannan bawan Allah sunan shi habibun najjar haka sunan shi da haka shi habibun najjar shine mutumin kuma shi ya kasance cikin waɗanda mutanen shi ma sun kashe shi saboda imani da ya da kuma kiran da ya yarda da su waɗannan manzannin kamar yadda za mu ji a can gaba kashe shi ma mutanen suka yi kala siddi kana kasaran shi imamu suddi yana cewa shi wannan mutum mari ne shi kuma amru ibn al-hakam yake cewa shi wannan bawan Allah ma'ana mai yin takalmi ne aikin takalmi shine sana'a shi Abu Habibul Najjar kenan aikin sana'ar da yake yi kenan haka su suka faɗi game da shi kamar dai da muka faɗi bi yawanci haka malamai suka tafi da tafsiri sunan shi Habibul Najjar kana sahibal ganami kuma shi mutum ne yana da dabbobi wa kad amana bir rusul yayi imani da manzannin nan da aka aiko mashi wa eh, manzilan ku bi aksal eh, balad gidan shi yana nesa daga garin ne ma'ana su yan wajen gari ne kenan kamar mala a ce ku yan yan bita kenan ko asala dan waje waje kenan kaɗan amma cikin gari suke amma daga dan wajen gari suke kamar irin haka za a ce kenan yasa ya taho yana mai gaugawa yashtaddu adwal lamma sami'a bi takbibil qaumi rusula yayi gaugawar tafiya yana sauri a guje-guje gudu-gudu sauri-sauri saboda labari ya iske shi mutanen nan sun da manzannin nan da Allah ya aiko masu manzanni uku aka turo masu yan aike daga annabi isa amma duk sun karyata su yana zuwa kala sai ya ce ya kaum ya ku mutane na an ce ya girmama su ne da cewa mutanen shi sai ce yi tabi ulmursali ku bi waɗannan manzanni da suka zo suna kiraye ku zuwa ga hanya ta daidai abinda shi abu habibin jihar ya ce masu kenan ai waje amin abdai turkin madina mafi nisan garin madina din ya shigo yana cewa imamu ibn kasir yana cewa inna ahlal qaryati hammu bi qatl rusulihim فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى لينصرهم من قومه وهو حبيب النجار كان يعمل العرير وهو الحباب كان كثير الصدقة كان هو كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه إمام ابن كثير yake faɗi a tafsirin shi wannan bawan Allah ya ji labari cewa mutanen nan so suke su kashe waɗannan ‘yan annabawa da aka aiko ko in ce ‘yan sako masu wa'azi da aka aiko so suke su kashe su. da haka ya taho domin ya taimaka ma waɗannan mutane domin shi wannan mutum mutumin kirki ne yana aikin alharini su aka suka ce kuma yana da yawan sadaka bal in yi aikin noma yana sadaka da rabin abin da ya noma da alabin sadaka sosai rabi yake badawa ko zakka nawa aka ce a kasa goma to amma shi sai ya kasa ta biyu ya ɗau rabi ya bada rabi kun ga mutumin kirki ne kenan shi wannan bawan Allah to haka imamul qurtubi yayi ai imamul ibn kathir haka ya faɗi shi ko imamul qurtubi ya faɗi cewa kana habib habibu majzuman wa manziluhu min aksar abwab al-madina imamul qurtubi yake cewa shi habibun najjar mutum ne wanda yake kutu akwai kutuntaka tare da shi kuma ya kasance nesa da gari wa kana yaqifu ala ibadati al-asnam 70 sanatan ya kasance yana bautar gumaka har shekara 70 yana bautar ma gumaka yadquhum yana su saboda addu'a gare su kenan la'allahum yarhamunahum domin addu'a da yake roƙo zuwa gare su yana fata su yi mai rahama su tausaya mashi wa yakshi kuna durrahu su yaye mashi cutar da yake da ita wacce cuta ce cutar kuturta yana roƙon kuma nan shekara saba'in haka ba masa jabu lahu amma ba su karɓa ma kiran da yake yi masu ma'ana ba su yaye mashi wannan cuta ta kuturta ba falamma absarar rusula lokacin da ya gama waɗannan manzanni da aka turo guda biyu din nan wada auhu ilallah guda biyu an hada da uku sun zama su uku kenan wada auhu ilallahi suka kiraye shi zuwa ga Allah ma'ana ya imani da Allah qala hal min aya shin kuna da wata aya da za ta nuna man cewa wannan da'awa da kuke taku gaskiya ce akwai mu'jiza ko kuma akwai karama wanda ke tare da ku matsayin ku waɗanda kuke tare da annabin Allah Isa abin da ya bincike su kenan qalu na'am suka ce kwarai muna da wata karamar abin da zamu iya yi nahnu nad'u rabbana alqadira fayufriju fayufrija anka ma bi mu za mu iya roƙa maka Allah wanda ke da iko domin ya yaye maka abin da ke tare da kai na wannan cuta ta kuturta haka shi wannan bawan Allah suka sanar da shi da ya nemi su kawo mashi mafita Baƙala sai ya ce inna hadha la ajib kai wannan al'amari kawai yana da ban mamaye. duk nan kafin ya musulunta ake magana akwai ban al'ajabi ya zama to cewa ku nan ku man Allah wannan matsala ta wuta yaye gashi ina kiran gunki shekara saba'in ba su yaye ba sai ku yau cikin kwana ɗaya ku yaye mani yana da ban mamaki inni ad'u hadhihi al-aliha sanatan sanatan litafrija anni na roƙonsu domin su yayi mani falam tastati ba sun kasa sun kasa yin haka fa kaifa yubrijuha rabbukum fi gadatin wahidatin yaya ubangijin ku zai yaye wannan cuta cikin kwana daya in akwai ayyukan alajabi kwana ɗaya kacal yake gani suka ce za su roƙi Allah ya yaye shi kuma ya shekara saba'in yana wani abu kun ga da ban mamaki kalu na'am rabbuna ala ma yasha'u qadir ubangijin mu yana da iko akan abin da ya niyya da kai ne kawai yi imanin ka gani wa hadhihi la tanfa'u shay'an wa la su kuma ka ba sa iya amfanarwa kuma ba sa iya cutar da wani mutum amfanarwa ba sa iyawa domin suna iya amfanarwa da san amfani ka sun yaye maka cutar to ba za su iya ba fa amana sai yayi imani wa da'awa rabbahum fa kashafa Allahu ma bi kawai da ya imani sai suka ma ga ubangijin su suka roƙe shi sai Allah ya yaye abin da ke tare da shi na cutar baras din nan an gane ma an gane abin da ya faru wasu malaman tafsiri su kuma sai suka ce a dan shi ne bai da lafiya suka yi mai addu'a ya ware wallahu a'lamu bi sihhatihima ma hamma qawmuhu bi qatl rusul lokacin da mutanen suka yi burin su zo su kashe manzannin nan waɗanda gashi can ya imani a farkon gari saboda abubuwan da ya gani na mu'ujiza na nuna cewa waɗannan mutanen girgi ne Ja ja'ahum musri'an sai ya zo yana mai gaugawa yana tafiya zuwa gare su wa qala ma qasahu alquran ya faɗi abinda alqur'ani ya faɗi wannan bayani game yadda muka faɗi tafsirul qurtubi shi ya kawo shi shi habibun najar sai ya ce ƙala ya ƙaumi tabi'ul mursalin ya ku jama'a ku yi biyayya ga waɗannan manzannin wanda nake jawo hankalin ku zuwa gare su domin manzanni ne na gaskiya domin ga abubuwan da ni suka yi mani wanda ke nuna su annabawan Allah kuma ya tambayi shi jama'an nashi yake cewa da Allah da suka zo sun ce ku ba su kwabo sun ce ku ba su wasu kuɗaɗe sun sa sharaɗi sai kun ba su kuɗin mai ko kun ba su kuɗin zuwa guri gaza ko kuɗi gaza sun sa muku sharaɗi suka ce a'a ba su ce mana komi ba sai ce ittabi'u man la yas'alukum ajran fahum muhtadun to tunda ba su roƙe ku wani abu ba ba ce sai kun ba su kuni ba sai kun masu kaza sai kun masu kaza to ku yi biyayya ga waɗanda ba su roƙe ku wata lada ba ala risalati akan isar da wannan sako wa hum kuma tabbas su shiryayyu ne an gane haka suka ce masu ya sanar da su cewa tunda ba abinda suka nema to ku yi biyayya gare su domin su masu ikhlasi ne alladina la yasaluna ajran ajran aw ujratan ala iman saboda ba sa roƙon lada dan a iman da su wa ma la hudan wa basiratin bima yad'unaku ilayhi min at-tauhid saboda suna kan shari'a bayyananniya akan abin da suke kiran ku zuwa gare shi nabi na tauhid su waɗannan mutane da suka ga haka a wai me yasa yake shishigi yake gaba-gaba yake waɗannan maganganu su ne sun san shi da kan addinin su yake irin addinin su shi ne sai suka ce an ta ala dinihim shin wai mun ga kana ta wannan maganganu ko kai ma ahli sunnan ne na ga ya fara su rage wando yana ta komi ya ce to ya Allah ya ce ya manzo ya ce ya kaza ya kaza ko dai koye eh, kake ba kai ma kan kake abinda za a ce kina in yanzu to ma sai suka ce a to wai shin kai kau kai kan addinin suka ki to ku kalwar ansa da ba sai ce wa maliya la a abudul ladhi fatarani a to me zai hana duka wa in bauta ta ma ubangijin da ya halicce ni khalaqani wanda ya halicce ni ai la mani alimin ibadati ba abinda zai hana mana bauta da ya ba su amsa ta hikima bai ce yanke ba yayi imani da su udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana amma yace to me zai hane imani da wannan ubangijin wanda shine ya halice shi dan me bazan bauta ma wanda shi ya halice ni ba dan me zan bauta ma wanda bai yi halitta ko su ma ta kwara daya zan wani da kaina eh, me zai hana in wannan bauta kawa kamar dai yadda ya tabbata a cikin me annabi Ibrahim qala abul anbiya khalil ibrahim ma nabi ibrahim ya faɗi misali irin wannan abubuwan wa in kala ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi suratul zukhruf annabi ibrahim shi ma ya faɗi irin wannan abubuwa lokacin da ya ce ma baban shi da jama'ar shi yake cewa ni ba ni ba abinda kuke bauta mawa me suke bauta mawa gumaka to ni ba zan bautata ma gumaka ba to wa zan bautata ma illa allazi fatarani ni ko wanda na bautata ma wanda ya kirkiri halitta ta bancin babu shi ya cancanta in bautata ma fa huwa sayahdi ai fa innahu sayahdi tabbas shi ne zai shiryar da ni kan tafarki da rai tunda ai shi ya halitta shi ya sanin abin da ya kamata a yi mashi don godiya a gare shi haka annabi ibrahim ya faɗi ma mutanen shi shi ma kama kala nabiyullahi hud li qaumihi haka nan shi ma annabin allah annabi hud haka ya faɗi ma mutanen shi me yace ya qaumi la as'alukum alayhi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala tahqilun shi ma abin da ya kiraye mutanen shi kenan yace ya qaum ya ku mutane na la as'alukum alayhi ajra ni ban neman lada wajen ba ina son ku bani wani sakamako ne akan wannan da'awa da nake ku ba lada nake bukata ba ku biya ni bana bukatar haka in ajriya illa ala allazi fatarani yanda al'amarin yake lada ta tana nan akan wanda ya halice ni man allazi fatarahu Allah subhanahu wa ta'ala Allah shine ya halice shi to lada shi tana nan wajen Allah mai girma da ɗaukaka afala ta'qilun dan me ba za ku hankalta ba kuma ku yi biyayya ga wanda ya halice ku domin ku samu ladar a wajen shi suratu hud kun ga nan ma wannan aya ta ƙara nuna mana shi ma haka al'amarin ya kasance to haka nan annabin Allah kama fi du'a'i nabiyillahi ibni nabiyillahi ibni nabiyillahi ibni khalilillahi yusuf as-siddiq alaihim wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam haka nan ɗan addu'ar dan addu'ar annabin Allah ɗan annabin Allah ɗan annabin Allah ɗan bada dan badadayin Allah shine annabi Yusuf aminci Allah ya tabbata gare su baki ɗaya da kuma annabi mu mai tsira da aminci Allah wa zalika fi qawlihi ta'ala yadda Allah ya faɗi cikin addu'ar da shi annabi Yusuf yayi gashi cewa ne. rabbi kad ataitani min al ya Allah ina roƙonka saboda kai ne ka bani mulki Allah kai ne ka bani mulki wa allamtani min ta'wilil ahadith kuma ka koyar da ni ka sanar da ni ka ilmantar da ni daga fassarar mafalkai mun san annabi Yusuf Allah ya bashi ilimin fassarar mafalki yana daga abin da ya ƙara ɗaukaka shi ga su wannan jama'a wanda ya zama cewa an sanya su gidan yari tare da shi sun yi mafarki wannan ya mafarki wannan ya mafarki kuma ya ba su fassarar mafarkin abin da ya tabbata ina ba da fahimta da haka ya ba su fassara ta bayyana wannan abin shi ya sanya silan hitowar shi daga siji saboda wanda ya hita din nan ya ba da labari ai yana da wani aboki shi ya ba su fassara mafarki ga abin da ya faru ga abin da ya faru baccin sarki ya yi mafarki. shi ya sanya ya ce a je wajen wannan mutum a tambaye shi zai ba da fasara kuma haka aka yi din to yanzu tun da an sami annabi yusuf yana fassara mafalki kai ni da kai sai mu zo mai fassara mafalki har ma kaga an rubuta littattafai na fassara mafalki da mutum ya mafalki sai ya ɗauko littafi ya diba fassara mafalki yan uwa kuskure ne ba haka al'amarin yake ba kamin kai fassara mafalki ba wai ba a fassara mafalki ana yi amma yana lazimtar shi mai fassarar ya zamo yana da ilimi da ƙur'ani da hadisi kuma yana da ilimi na ɗabi'ar shi wanda ya mafalke kanshi ba haka nan kawai ba za ka zo ka ce kayi mafalki ka za a shayi ka zane ko bari in diba littafi na fassara mafalke kawai in fassara maka yana in rudu ne ya shiga rudu in alkhairi ne ya shiga alkhairi ba haka al'amari yake ba cikin waɗanda suka shahara da fassarar mafalke akwai ibn siri mun san cewa wasu mutane sun mafalki iri ɗaya amma kuma ya ba su fassara kala ne kuma mafalki duk iri ɗaya ne kowane ɗayansu ya yi mafalki yana kiran sallah an gani na farko da ya mafalki yana kiran sallah ya ce makka za ina ba za fahimta aka yi mashi na farko kenan ya kawo aya wanda ta yi daidai da wannan wa'adhanin fin ya aya an alhamma wa'adin fin nasi ya aya take ke zai kayi da kari aiwa wa'azin fin nasi bil haji ya tuka rijalan wa la kulli damirin ya ci min kulli fajjin ami ya karanta wannan aya din ya ce mai kai kuwa kai sanarwa da mai da aikin hajji wanda kowane bangare za su zo maka don yin wannan aikin hajji din nan za su zo maka wasu kan abubuwa masu lankwashe-lankwashe ko kuma mai wahalar tafiya kamar irin rakumi da sauran abubuwa dabbobi wasu masu taho kasa wala kulli damirin ya tina min kulli fajjin amik za su zo daga kowane guri mai nisa za su taho su taho aikin hajji ibn sirin ya ba shi amsa da cewa shi wannan mutum wanda ya wannan mafalki saboda ya san ɗabi'ar shi ya san yanayin da ya mafalkin ya san kaza ya san kaza ya ce hajji zai abinci wannan fassara ta farko kenan kun gane kiran sallah ya mafalki yi? sai ga wani shi ma ce ya yi mafalki yana kiran sallah shi kuma ya ce sata zai ya kawo dalilin shi gashi na surat yusuf wa adana mu'abbinun ayyatu haliru innakum lasalihun mai yekuwa ya yi yekuwa cewa ya ku waɗannan ke ku barayi ne ita shi ba sata zai to dan uwa idan da ni da kai irin masu littattafan fasara mafarki da muke da su ko kuma masu ƙarancin ilimi haka za mu fassara to ya zami da wannan abin da ya faru tun za mu yi masa fasara fala ɗaya ne mu ce duk bakala su tafi ko mu za mu ce duk barayi ne saboda ka dole fasara wani tana buƙatar ilimi ka fahimci sunna sosai ƙur'ani da hadisi sannan ka fahimci yanayi da kuma shi kan shi yanayin wanda ya mafalkin, zai taimaka maka ba shi aka ba a fasara, ba ana yi amma tana da ga'idoji da sharuɗa wanda dole shi mai yin ya kula da su don kada a rika faɗawa rubutu a cikin irin wannan matsaloli domin ana samun irin waɗannan matsaloli daban-daban ɗin masu fassara mafarki ga sunan barkatai shi wannan bawan Allah annabi Yusuf cikin addu'a shi mun ji ya ce me ya Allah rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard wanda yake makirkirin samai da kasai Allah shi ne kirkiri sama kuma ya kirkiri kasa baki da an waliyi ya Allah kai ne na masoyina na fi duniya wal akhirah duniya da lahira tawaffani musliman Allah ka dauki raina ina musulmi wa alhidni bis salihin kuma ka hada ni da mutane kai kaga fatira samawati wal ardi hayyan makirkirin samai da kasai to duk irin waɗannan abubuwa ya ƴan uwa ana nuna mana kenan wanda ya cancanta a bauta zamawa shine wanda ya halicci waɗannan halittu baki ɗaya da aka shi ma wannan bawan Allah da suka ce to kayi imani ne sai ce to me zai hana ba imani da wanda ya kirkiri sammai da kasai ba baki ɗaya wanda ya zama to cewa shi ya halicce su dan me ba zan imani da shi ba yace ai lamani alimin ibadati ba abinda zai hana mun bautar shi wa antum kuma ina fata ku zamo haka ma'ana ku yi biyayya da abin da na kiraye ku kai shi wa ilayhi turja'un zuwa gare shi ake mai da al'amurra ba'da al-maut bayan mutuwa fa yujabikum bi kufrikum zai ba ku sakamakon kafircin ku idan ba ku imani ba ka gairikum kamar yadda ya bada sakamakon ga wasu waɗanda ba su imani ba kenan wanda bai imani ba to Allah haka zai shi sakamako na kafircin da yi in ka kafirce ma Allah za ka ga abin da ka aikata in ka kyautata kuma za ka gani ya ci gaba da magana ce a attakhidhu min dunihi shi yanzu zan riki wani ci kuma bayan Allah kenan shine ce ai lan attakhidha min dunihi ilaha ba zan riki wani abun bauta ba kuma bayan Allah ba zai yi ba asnaman gumaka ne ko ko wasu gumaka ni ba zan iya bauta musu ba haka wannan bawan Allah ya riga cewa yana musanta abubuwan da suke kira su zuwa gare shi yace inkari ai kaifa atadu min dunillahi alihatan la tasma wa la tanbu wa la tughni an yi shay'a dan me zan bauta mawa wani abu da bai ji bai gani waɗannan gumaka bal ba sa amfanar da mai ita da komi dan da suna wa da sun hana a cutar da mai ita kai su masu cutun ba za su yi da ba to su kan cutuwa suke dan ba su amfani ba za su iya yin komi da komi ba da aka yi ce ba zai yi ba in yuridin rahmanu bi durri in Allah ya nufila da wata cuta wata matsala la tughni anni shafa'atuhum shay'a cetan su bai iya amfani da ni da komi ai ke fil bihanati wal hadarati fil tana cikin mulakanci da kaskanci da haythu a arada lahu an yunzila bi shay'an ta yadda in Allah zai so kan da wani abu min ad-durri na cutar ko wata kazanta wannan nemi ceto wajensu lan tanfa shafa'atuhum cetonsu ba zai amfana da ni da komi ba wani mai tsiru ala ingabi ba su ma iya cetar da ni ba kai fa wahi a hajaru dan me za su iya yin wani abu alhali duwatsu ne la tasma'u wa la ba. wa la haka ba ta amfanarwa ba ta ji kuma ba ta iya ceton wani mutum daga ciki dan haka ba zai yi biyayya a gare su ba wala yunqizun ba za su cetar da ni ba wala yaqdiruna ala ingabi min azabillah ba su da iko su cetar da ni daga azabar Allah da aka ba zan bauta ma waɗannan mutane ba ba zan bauta ma gumaka nan ba in ko an na bauta masu inni idan lafi dalalin mubin lallai tabbas ni na zamo cikin bata bayyananniya ai inni in abattu ghairal lahi idan na bauta ma wani Allah wata khassul aslama alihatan na riki kuma ka zamo abun bauta lafi kusanin zahirin jali ina cikin hasara bayyananniya ta fili da fili wa ba'da nusi wa tarkiri a'lana islamahu baccin wa'azi da gargaɗi da yayi da nunin da ya masu kawai sai ya sanar da cewa kai shi ba yayi imani da afaliyakul ma yakul kenan ne wani mai hikima ke cewa eh, menene idan kana menene illa al-asinnatu mawkiban wa hilatul insani illa rubuha idan ya zamo ba haka baiti na yanke shi misali idan ya zama to cewa babu wani abun hawa sai abu mai kaiki kawai tsini tsini tsini shine za a hau to mutum bai wata dubara sai dai ya hau tsinin nan ya yadda ya zama ba yadda za a yi kawai ya yi bayani na gaskiya ya nuna masu ya nuna masu to kawai ba makawa kawai sai ya sanar suka yi mana yi imani da suna zama ahalin sunna ta wani ka da abin da zai yi ya faru kenan falyakun ma yakun saboda an kashe shi ɗaukaka ce ya samu ibn taymiya da musiba ta yi mashi yawa da abubuwa da abubuwa aka gaga ce sinni khalwa wa nafi siyaha wa qatli shahadatun a'tazzu biha inda Allah yace a kai ni gidan yari sai ya zamo na samu kalwa, na samu kebantuwa daga ubangiji na zan rika bautata mushi yadda ya kamata in kuma an kore ni an hidda ni daga ƙasa an koran kamar baƙon aure to wanda ya kai ni yawon shakatawa bayan in kuma an kashe ni to na samu ɗaukaka wajen Allah wannan shine imani haka yake zama a cikin mutum wani malami yana cewa la ka asal hayati bi thallatin bal bal iskini bil izdi ka'sal hanzali yace kada ka shayar da ni kofin dadi kofin rayuwa da kaskanci kofi ne rayuwa za a yi akwai ɗaukaka a ciki amma ta ƙasƙanci yace ce a ka shayar da ni kofin mutuwa da izza da ɗaukaka da girma haka ya gamata mutum ya kama musulunci shi in dai akan musulunci shi ne wallahi sai dai ya mutu haka magabata suka rike addininsu mu ne muke saki saku-saku da shi ba mu ɗaukai yadda suka ɗauke shi ba shi ya sanya muke ganin halin da ciki a masu magabata sun ɗauki addini tun farkon farko inda mutum ya yi imani duk abin da zai ya faru da ga ya uwa mu ma mu riƙe addinin mu da gaskiya Allah bai kaskantar da kai inna Allah la yudibu ajra man ahsana amala Allah bai tozartar da ladan da mutumin da ya kyautata aiki in ka kyautata aiki Allah bai tozartar da ka to ka kyautata ka biyayya kai yadda ya dace wallahi sai ka samu ɗaukaka akwai jarabawa dan ba kai ne farko ba a hasiban nasu an yi ko an yakulu amanna wa hum la mutane suna tsammani za a basu haka nan dan sun ce sun yi imani ba a jarabe su ba a za a jaraba saboda sunnar Allah ce manzo Allah sallallahu ya ce idan Allah ya so bawa sai ya jaraba shi kulura rafa in ya yadda da jarabawa da aka yi mashi ya miƙa al'amarin ga Allah an sa mai talauci an kore shi wajen aiki matsaloli sun birkice shi ya nemi aikin ya rasa sana'a ya rasa kwadago ya rasa kudin hannun shi sun ƙare rashin lafiya kuma ta biyo baya ba shi ne jarabawa ba to in ka ga Allah ya maka wallahi san ka yi wanda ya yarda da wannan jarabawa ya miƙa al'amarin shi zuwa ga Allah Allah ne ya jarabe shi sai Allah ya yarda da shi ya karba sai ya yaye mashi ya bashi sai wanda kuma bai yadda ba ya ware ai hannu aka sa mashi tunda ya ga yana kalla kallon shi tunda ya ga kaza da kaza tunda ya ga kaza kaza ai shine dalili ya saki Allah ya bi boka dan ya raba, sai kushin Allah ya tabbata kan shi ba ya ga tsuntsu ba ya ga shawa ai ba ya ga tarko an ne ya rasa tsuntsun kuma ya rasa tarkon dan tarkon tsuntsun ya tashi da tarkon kenan so wannan shine su ya yan uwa mu riƙe addinin mu da gaskiya da gasken gaske kaka yadda ka ɗauki gaskanci akan addinin musulunci kana kan daidai tsoratarwa da bugu da zagi da menene duk an yi ma magabata imamu ahmad shi irin bulala ce bai sha ba imamu malik kanshi an buga kai magabata daban-daban kuma annabawa nawa aka kashe an zaga wasu da zartu wasu an sa su tsakanin ice da ice an matse sun mutu magabata malaman hadisi sa'i yana ga yana daga cikin su ta zama renon sha'ari duk kun wannan abuwa sun sha wa al'adu barkatai jin haka suka mutu to kai ma ka mutu akan yadda suka mutu shine cin nasara ita wannan rayuwa ta nuna ai tashi an kada tun baya wanda kowa ke jin daɗi cikin ta'ar ne ya ji daɗi ya ma ka jin daɗi to yana da rayuwa rayuwa so yan kuwa mu riƙe Allah riko na gaskiya sai Allah ya bamu nasara da ga wannan bawan Allah yanzu ya sanar da musulunci shi yace inni amantu bi rabbikum fasma'un kai a takaice duk ku sani cewa ni wani yi imani da ubangijin waɗannan bayan Allah kusan haka ina sanar da ku ye kuwa nike ba ku imani ai inni amantu bi rabbikum alladhi khalaqakum ni da imani da ubangijin ku wanda ya halince ku fasma'u qawli ku ji magana ta wa lamu bi nasi wa bi nasihati kuma ku aiki da nasiha ya sanar da mutanen baki daya ka saurara an haɗu baki daya a farfajiya a babban guri yake magana ana sauraron shi to yanzu ya sanar da cewa ya musulunta duk abin da zai faru ya faru malaman tafsiri suna cewa lamma qala lahum zalika lokacin da ya faɗi masu wannan magana wa nasahahum ya masu nasiha wa a'lana imanahu ya sanar da imani shi wa sabu alaihi wa thbata rajulun wahidin faqataluhu suka zaburo baki daya suka yau tsalle suka afka mashi akai ta bugu zagi duka tsara menene hadde suka kashe shi bayan sun kashe shi yana musulunci ya kare shi addinin musulunci ba haka yake ba kamar wannan bawan Allah ne wanda suka kasa kashe shi wanda duk da za a yi sarki ya kashe ne ashabul ukhdud an yi dabarbaru an taita jirgin ruwa ya tsira mutanen sun halaka an tai sauraron dutse domin a tuno shi mutanen sun wado sun halaka shi ya tsira an yi kaza an yi kaza an yi kaza duk an kasa kashe shi saboda ya rike addinin musulunci na gaskiya a ƙarshe sai ya ce masu in kuna so ku kashe ni ga yadda za ku yi ga takobi kibiya kai ya ba su ya ce ku ce bismillahi rabbil gulam da sunan Allah ubangijin yaro sannan ku halba in ku haka za ta kace ne amma ba kawai duk abin da za ku wala ba ku ya kace su sannan bauta ta mu shi sarki suke shi kuma ya ga kamar dubara ta so yake ya rabu da yaro to yaro shi kadai ne ya hada kibiya yana ana halba ta bismillahir rabbil gulam ana halba sai a kashe yaron su kuma mutane baki ɗaya suka ce amanna bi rabbil gulam to tun da haka ne ko kuma mun yi imani da ubangijin yaron ba da kai ba sarki ke tukur da makiri ne mun bai sa ya yi ya sandu da ba kawai sai ya shirya aka shirya wuta ta gaske wuta wadda tsananin ku zafinta ya kai inta aka shirya aka ce duk wanda ya yi imani da shi ubangijin yaro ya fada duk suka fada har wata baiwa Allah ta zo da jaririnta tana so ta fada cikin wannan wuta amma tana tausaya ma jari ta yi imani ba wai bata yi imani ba amma me ya tausayinta yaran da ke bayanta wannan yaro yana daga cikin yaran da Allah ya magantar da su suna yara ya ce ya umma ki fada muna kan gaskiya wasu ga afka ce wutar baki da wutar da yake Allah haka ya so kawai ta gama cinye waɗannan kuma ta fito ta cinye su waɗannan mutane su waɗancan sun ce akan imani su kuma waɗannan sun tafi akan halaka annare zatul waqu kenan kuma alaiha ku, wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hakim duk mu lura da irin abu saboda dan uwa in kai imani wallahi ka gama imani shike ne karfi ka zamo anta salim inda ka salba inda fi imani kana da karfi ke kasashen imani ce wanda bai raunana tsoratarwa ba za ta gama shi ba za ta sa ya saboda ka san kan addinin gaskiya kake mai fara ka ya ci dai ai a kashe ka to an kashe ka me kai ne farko wanda aka kashe kuma an kashe ka rayuwar ma daɗi gare ta mai kudin ma ba daɗi balle ga mai mulki zaki ya isa kuma ga tambaya da zai shara na kiyama to kama uwa ka addinin ka da gaskiya ka zama kan gaskiya kuma ka kauce ma zalunci kakka cuci wani rike addinin ka kan daidai wallahi za ka ci nasara dan talaucin duniya ba wani wahala ba ce ba wahalar duniya cutar duniya rashin lafiyar duk ba komi bane in ka kama addini da gaskiya Allah ya ba mu dace da haka suka kashe shi a nan gurin walam yakun lahu ahadun yamna'u anhu azabu ba wanda zai iya kange shi su dai wannan manzali su ba kulli a ce sun kama su an daure su so ake a kashe su shi yanzu ya nemi jama'a tashi wa'azi to wa zai kange shi babu to sun kashe shi shi imamu tabri ya ce a tafsirin shi ya ce wata ku alaihi ko wata uku bi aqdami hatta mata sun yi tsalle sun afka mace suka yi ta taka shi da kafa har ya dai mutu a haka an gane taka shi suka yi ta yi har ya mutu wakila ramuhu bil hidarati hatta mat wasu malaman ku sun ce jiba shi suka yi ta yi da duwar wabi har dai ya mutu akan wannan abu to yanzu ya mutu musulunci ya mutu kenan a musulunci ba zai mutu ba bal musulunci ci gaba da zai yi to yanzu sun kashe shi yana mutuwa ga abin da Allah ce da dukulil janna da ga Allah ce mai shiga aljanna da Allah wata ma ta duwan nan mutuwa da an kace ran ya gare to ya ta lahira rayuwa ta abada cikin ni'ima da jin Allah ya ce mashi ya shiga aljanna falan ma mata lokacin da ya mutu qala lahu ta'ala lahu Allah ya ce mishi janna shiga cikin aljanna ma ashuhada'il abrar tare da shahidai waɗanda suke masu biyayya ga Allah jaza'an ala sidqi imani saboda sakamakon ka wa fawzika bi shahada da kuma nasarar da cikin shahada daga haka Allah ya faɗi shi ibn ya yake cewa a cikin tafsirin shi wata wata'ahu bi arjulihim hatta kharajat amahu min duburihi taka shi suka yi ta hajjin shi to ta dubure saboda takawa da suka yi shi قال الله تعالى ادخل الجنه ce ka shiga aljanna ya shiga cikin aljanna fa huwa yurzaqu biha ana azurta shi a cikin shi a cikin ita wannan aljanna din kuma Allah ya maido mashi da rai cikin ni'ima Imam al-Qurtubi a tafsirin shi ya kawo magana ta Imam Qatada yace adqalahu Allahu al-janna wa huwa fiha hayyun yunzar Allah ya shigar da shi aljanna kuma yana nan cikin aljanna cikin ta yake raye ana azurta shi da arzikin aljanna na ni'imomi da jin daɗi da abincin komi da komi Allah ya sa ana bashi yana cikin aljanna domin qur'ani cewa yayi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun Allah ce kada kai tsammani kai mai karatu ko mai sauraron karatu kada kai tsammani game da waɗanda aka kashe su dan daukar ma Allah cewa matattu ne sun mutu shi shikenan a'a bari wannan magana ka ji wata rayayyu ne wajen ubangijinsu ana azurta su kamar yadda jikin suratu ali imran so kenan in an kashe ka akan imani wallahi Allah sai rayar da kai ayi ta ka ana baka ni'imomi na cikin aljanna wanda daɗi yayi wannan abu babu daɗin da ya kai wannan bal bai ma misaltuwa irin daɗin da Allah ke badawa da haka shi wannan gashi ni'imar da ya samu a shigar da shi aljanna kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin muslim hadisi na 26 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna wanda duk ya mutu alhali ya san cewa lallai babu abun bauta bisa cancanta sai Allah to zai shiga aljanna kawai shi dan aljanna ne wannan ba haka yi ba haka ya mutu akan ya san ba abin bauta sai Allah shi yasa ba aka kashe shi da shi dan aljanna ne wani hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi hadisi na 7392 manzo sallallahu alaihi ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman lalle Allah yana da suraye guda 91 mi'atan illa wahidatan ɗari kenan sai dai ɗaya ɗari ba ɗaya man ahsaha dakhala aljanna wanda duk ya haddace su to zai shiga aljanna ai man hafizaha hakada fassara al-bukhari imam al-bukhari ya ce wanda ya haddace su to zai shiga aljanna inda yayi imani da su ya yadda da abin da suka kunsa to zai shiga aljanna muhalli shahidin shine da yace dakhala aljanna zakarahu bi lafzil madi ta haqiqan lahu an kawo shi da lafazin mali dan tabbatar da ya ma riga ya shiga babu hukunci da aka shi mawacin ya shiga da annahu ka'inun la mahalata saboda tabbace yake babu wani kokon a ciki so yan uwa kenan duk wanda ya zama tuce ya imani na gaskiya aka kashe shi to aljanna zai shiga ya ci gaba ci wannan bawan Allah kuma kun ga yadda an kashe shi ya shiga aljanna kamar yadda manzo sallallahu Allah ya faɗi mana a nan gurin sai yake cewa ya laita kaumi ya alamu kun mai tausayi ya shi kyau da dai a ce mutane na sun san halin da nake ciki yanzu na jin daɗi na ni'ima na abubuwan da ake man da ba su kashe ni ba ko kuma wallahi da sun imani su hausa ta fi ta fahimci bayanin haka yake cewa kai su da ma dai a ce sun san irin abubuwan da na samu a nan yadda ina cikin aljanna to wallahi da ba su kashe ni ba na ɗaya kenan ko kuma da su ma sun yi imani kamar yadda na imani me ya samu bima gafara li rabbi saboda gafarar da ubangiji na yayi mani bi gufranihi da gafarar da yayi mani wa ja'alani minal mukramin kuma ya sanya ni cikin wanda aka girmama bako ne na Allah Allah ya girmama shi ya girmama me yasa ya samu wannan imani da girmamawa bil mujaharati an dinihi saboda bayyanar wanda yana kaya yana kai addini wal musabarati ala aliyatihim da kuma hakuri da ya akan cutar wanda suke yi ya hakura ya yarda da wannan hakura saboda shi ya yi imani da Allah da haka duk abin da za yi su yi shi ya riga ya yi imani da Allah bai damuwa da haka da haka yanzu waɗannan mutane su an gama da su suna can Allah ya azabtar da su shi kuma ga cikin gidan ni'ima gidan aljanna kuma ya samu girmamawa suma akbara ta'ala an kai fiyati ilaki ahli alqarya ahli rajul sai Allah ya bayani yana ga mabashi nan gurin sai mu tashi aya ta mai kenan dinda ne sai da eh, ita ce za mu tashi ba a karanta ta waye ko ita ce wanda za mu tashi ta saka wanda suka samu wa ma ala qawmi ala qaumi eh yayi daidai da haka kenan yanzu waɗannan mutane shi dai ya samu rahama Allah saboda me saboda yayi hakuri akan addini shi ya samu abubuwan da ake bukata don haka ake so duk wani wanda za a cutar akan addini ya haƙura domin zai samu aljanna cikin aljannan nan akwai duk abubuwan ido bai taba gani ba bai taba ji ba tunanin zuciya bai taba zo su duk Allah ya tare su ga waɗannan mutane da suka imani shi yana bukata ne waɗannan mutane da sun san halin da yake ciki to da sun bi hanyar da ya bi kenan waɗanda ke cutar da mutane akan addini da sun san darajar da su waɗanda aka yi cutarwar za su samu a lahira da masu cutar da su ko kuma su ma da sun zo sun bi a cutar da su inda yanzu wannan Allah ya Allah ya samu gafara haka duk wanda ya rike gaskiya ya mutu akan gaskiya to zai samu gafara da tsira sila da hadisan da muka karanto in ka yi imani da Allah in kokari dai ka tafi da imani kan ka warware kalma in ka tafi da kalmar to ka tabbata baka da matsala Allah ya ba mu dacewa ina ganin za mu kwana abin da muka yi dai Allah ya ba mu lada wanda ya zama so ne kuma Allah ya taimaki da kuka baki da hmm, tambaya ba mu da kwanan tambaya jiya ya ka ina ga in babu wasu tambayoyin نعم خلاص وهذا إيمان الدار to yau a tashi jin ba a samu tambayoyi ba alhamdulillah ya sa fahimta a ba wai ba dan ba fahimta ba yanzu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعنا فيمن عليك وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما رويت فإن ذكرني ولا يكفى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليكم المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. 什么时间？哎呀，不要紧。